umarni usman adam shekaru aru-aru da suka wuce kakanninmu da kakannin kakanninmu suna rayuwa ne cikin farin ciki da kwanciyar hankali a wancan lokacin daga yankin angori sai wasu matsafa masu amfani da bakajen aljanu suka tsallako wannan yanki suka kame wannan guri suka mai da shi mahallinsu babu shakka karfin aljanu daban yake da karfin mutane don haka suka yi amfani da karfin su wajen kore mutanen wannan yanki kalar idanuwansu launin shudi ce kuma idan fada ya hargitse suka fasata sai su ƙara tsayi tsayin da ɗan adam ba zai taba iya cin musu ba wannan yanki da aljanu suka tashi mutane suka zauna sai aka sa masa suna da cakwalkwalin aljanu a hankali waɗannan bagagen aljanu sai da suka kame ƙauyuka hamsin da shida shi sarki na wannan aljanu yana zaune ne a wani cakwalkwali wanda dan adam ma ba zai taba iya tunkararsa ba saboda tsaro da muggan abubuwa da suka tanada kai a yanda mutane suke cewa tsaron da wannan guri yake da shi ko mutuwa sai ta nemi izini kafin ta samu damar shiga wannan guri a wannan takwalkwali wannan sarki yana zaune ne tare da isa mai suna yamanarani ko da yaushe wannan sarki yana duba zuwa jin daɗi da walwala al'ummar da yake mulka da akwai zaman lafiya da walwala da jin daɗi a gabaki ɗayan wannan masarauta tasa ah! ana cikin wannan hali sai wata rana sai ga jariri a kwance ruwa ya to da shi suka ɗauke shi sai gaban sarkin tsafin wannan gari wannan yaro an haife shi da wata matsala a cikinsa eh? karbi wannan a kowace rana ya zama dole ya dinga cin wannan ganye idan ka tsallake ko da rana ɗaya ce shakka babu zai mutu ka kula gona na al'ajabi baba da shi za mu zauna daga rana irin ta yau na zama mahaifin yaya guda uku <laughs> babu shakka wannan yaron ya zo da abubuwan al'ajabi kala-kala wanda kuma shine ginshikin wannan labari guda mutum ɗaya wanda zai iya tanka musu bane ba eh aha da kyau yanzu kan kafa da hankali a tunaninka gaba ɗaya tunda muke babu wanda ya taɓa tunanin haka <laughs> bari na gaya maka to idan tsanani ya yi tsanani takura ta yi takura wahala ta kai makwara jaza'i ya kai jaza'i babu wata makawa da ta wuce neman mafita neman masalaha shine abin da waɗannan al'umma suka fara kasancewar ba su da ƙarfin da za su iya tunkara wannan runduna aminci ya tabbata a gare ki sauya a koda yaushe dakarun ki sai sun zo sun ci mana mutunci har kuma su kwaci kuɗaɗe daga gare mu kuma mun san cewa ba ke ka ba da umarnin haka ba sannan kuma ba kowa ne yake sa ake azabtar da mutanen mu ba face sarkin yakin ki jala da ranga me zai ana ba mu dama kare mu da kanmu domin ko za mu iya da kanmu me kuka ce ni ne jala da ranga Sarauniya ba za ta taɓa sanin abin da yake faruwa ba. wannan shine dalilin da yasa har yanzu ba su ƙara yunkurin yin komai ba saboda tsoro da gudun abin da ka iya jewa ya dawo zai iya kasancewa ya zama mafifici akan abin da ya faru a baya har kawowa wannan lokaci farmakin da ake kawo wannan kauye bai canja salo ba duk sanda suka bushe iska suna shi ka taimaka ka yafe mai ga harajin nan yalla bai wayo da Allah ka guri da Allah ka taimaka ka ajiye mun yata dan Allah ka daga tafi da ita ya dabu babu malli dan Allah ka taimaka ka tafi da ita yake na jefe ka da abin da zaka yi mahaifina ni ka yi min shi yasa ma na jefe fadi ta fadi Fadimabati yanzu ke aka shake, eh, yo Fadimabati. Ta rasa rayuwarta don ta kare ta ƙaramin ƙaninta. su ma waɗannan kayan marmarin ai da su kai sauri ka saka su mu tafi yalla bai yalla bai gara karin azaba na su shigo cikin ƙauyen mu to ina mara duna a nemo shi gare ni zai koran waɗannan dakarun azabar ka mana kai sake mana kai kai kai ka ya mana ka yi kuri mana wai me yasa baka ganewa ne hakuri fa nake baka ka hakura mana ka yi hakuri kaji na san ka hakura ko za mu bada harajin daga wannan lokacin na yi maka alƙawarin ba za ka ƙara samun matsala ba idan magana haraji ne tun kafin ka zo ma zan tattara mana na ma shi ku daya Marudi daga harajin namu. Eh. Marorera da ko ya sanya zan gale ku saboda ta baka na da yi amma nan gaba da na gara dawa. <laughs> Kada ɗaya daga cikin ku ya ce zai yi kokari ya bani ko da kuwa sila biyar ne. <laughs> Shugaba kai ya sunanka ne? Bidari. Ajin wa bidari babban mai adalci na bidari mutum na kwarai bidari. me kuke jira ba za ku ce sai yayi ba sai bidari babban mai adalci bidari sai mai adalci ne mu ne ga baki dai ba mu da kamar kamalan bidari mu jinjina wa bidari mu taskale da rawa saboda bidari kai dakata dakata dakata wai me kai masa ne na ga lokaci da ya yafe mana ya tafi kai yaro dan albarka sannan ka ba <laughs> ai na san tsoron bugun kai ji shi yasa ya fice wato sai ka nuna kamar ba abin da kai mai kuma ka kyale shi yayi tafiyarsa hakan ma jan kunne ne amma ka dinga komai cikin shiri kasancewarsa hatsabi bai ne kada ka damu albarka ku kawai nake bukata mhm. kafin ya tafi ina son dan wata magana kasancewar sadauki ne da babu kamasa nake son na tura shi to da yata kaliya wadda ka fi sani da fuja ta sanar da ni yau za ta dawo shine yasa nake son danka ya je ya to min da ita idan babu damuwa <laughs> kana ji ka gafarce ni yata za ta yi farin ciki yayin da ta ganka ko ba ka son ka je ka to da ita ne ah. kana ji kara ah, karamu ka san dan wa akwai da kunya amma zai je da kota kasuwan nan kaga yadda ta cika da al'umma to ta ne za mu gane ta amma dai mu karasa wata gilita in ta gama ta gane mu ka na take ne tun na zaman no sai faman yi muke ba maganta ba ni alƙur'ani idan na san haka ne ma da ban zo ba kai zo kaga wata santalele halitta alkuran mun dace da ita gurin ka na zo ina buƙatar wani abu ga gaya miki wata magana menene kin hado in faɗa ma wani abu ina jin ki faɗi tun lokacin da na ganka wannan gashin naka na kanka sai matukar gigi ta ne waya kawai na an taya wasu mugunna ne <laughs> ni ma daga lokacin da na ganki na je na kama da soyayyarki ki Mannan, ta baka na ce, bari in duba can kai kuma ka ɗaya a nan, da zarar na ganta zan sanar da kai. tsoron biyowa wannan hanyar. Ha ma wa kada ki wani samu damuwa tun da kina tare da ni. Sanin cewa kai jarumi ne shine ma sa ne da na biyo ka. Wai shin ke ba kya magana ne? Ba kya je wani bayan mu da suke ne? Kirin ta ya kamata ce mu ma muna yi. Ah, ya dai. amma ba da za ku ga kanku a madubi wallahi ubangiji ma ya bambanta kamannin ku kwata kwata ba ku dace ba me kace amma ciki saboda bata ce tana son ka ba to yayi kenan tunda baka yadda ba wai har yanzu ba mu karaso ba ne? Ina babu nisa mun kusa karasa tunda da zarar mun yi kona hagu za mu fada gaba kali ne dan ma ya canja hanya ya biyo da mu ta guri mai nisa. To akan me za ka canza hanya ne eh? Kaga yarinya ta fara manjan aji. Ina ta yi maka magana shine kuma za ka share ni? Dorangi. Ah! Kai mata bayanin dalilin da ya sa muka sauya hanya mana. me za ka faɗa min mi sauri mu karasa gida amma sai mu yi tafiya mai nisa oya sai na ce kara a biyo ta nan kai kuma ka taya ka tona mu ga zo ga zo kan yan mata muna tafa da su an samu matsala gaskiya da garin wannan wadancan mutane an na bara ce wuya wando kada ka ji wani tsoro ka je ka tinkare su za ka gama da su yanzu nan Thank <laughs> you. ba iya da ke san afghanistan iyo ta baki ga komai bai da kan wannan sarokin namu ne na ga shirin kulluwa wai me ya dakatar da mu dalla ka je malanke mu kara gaba zuciya ba ta buƙatar cewa za a dinga juya ta yadda ake so tunani mai kyau shine aiwatarwa idan kai kokarin tirsasa kanka yin abin da ba shine a ranka ba matsala ake samu gagaruma soyayya wata ba ce mai hada zumunci ita kuma zuciya ba ta da shamaki a sanda ta gaban da take so tsayawa rigima da ita kuma ba wani abu bane da ya wuce bata wa kai lokaci ko kuma takura wa kai shawara ta rage ga mai shiga rijiya je eh, mu je <laughs> na nan ne ba za a dau wani lokaci a cikin garin nan ba sai na sa an hana mana aure da ni da ke kin gane ba mama ya ya okai kina lafiya yata lafiya kai mama <laughs> mama bakaƙen yan fashi muka haɗu da su a hanya magadera ne ya ceci rayuwarmu na ji daɗi daga kare ta daga hatsarin hanya ai taimakon kai da kai ne barka dai baba Ha ha ha! abu ya faru ba. wannan yarinyar da muka je ɗaukowa ko muna cikin tafiyar salma tsutsan na suka zo kawai na da na same su na ah, subarbaɗi wancan na sun bada wancan kutubo na masgi wancan na masgi wancan wancan ya bada can shin baka tunanin dama an tura ka ne saboda babanta ya so ya hada ku mm-hmm, mm-hmm. kuma fa na ga alama kun dan tattauna da ita ne na so dai ne mata magana sai magana ba ta zo ba kuma a lokacin me za ka ci da ita to kun hadu wai ne ke mu jare Puter fuja. सका ये जहां है एक टका हो न सका हो न सका सको कोई हो न सका एक टका एक टका ये जहां है एक टका अरे हो न सका हो न सका सको कोई हो न सका एक होके के हम तो चल पड़े युवा है नाम मुश्किलों ने रास्ता है छोड़ा एक साथ हाथ जो उठे उम्मीद लेके तो लगे है आसमान थोड़ा मच गहला गली गली में बड़े बड़ों से बड़ा बली में इधर उधर मार करूं पलक झपकते पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली ये ना डरे ये ना मरे आ गया है वीर पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली अरे देखो जरा देखो जरा आ गया है पुली पुली है मन में है राम रे फिर क्यों मुंह रख रे सर पे है आ गया इतना गुमान कल कायनात माँ पश्चिम बंगाल माँ जो मिलेगा चीर देंगे कर देंगे खात्मा हूँ ना मैं छू कर देखो छू न पाएगा पाला तू आंख मुंदे ही कर तन तोड़ू इधर उधर बाल करूँ पलक झपकते है पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली एक टका एक टका ये जहाँ है एक टका अरे हो न सका हो न सका हम सको कोई हो न सका जकड़ू ना होगा आजाद रे जोर तू लगा ले लगा ले आवाज रे पीछे ना हटे कदम तू लगा ले तिकड़म चीर देंगे फाड़ देंगे आग है चट्टान हम साफ बोलू मैं सीधा बोलू जो उठाया है पीड़ा रे आज मस्ती में खुल कर जी लू छलांग आ गया जंजीर तोड़ के पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली ये ना डरे ये ना मरे आ गया है वीर पुली पुली पुली पुली पुली पुली पुली barka dai kawu kana lafiya <laughs> lafiya galau dana <laughs> ya kai ne gaya min idan wani abin ne yake tafa da kai dama kawu zan wai dan je unguwa ne shi ne nake son ɗan rakiya <laughs> ban fahimce ka ba fa ba wani abu bane ina nufin yarka ta dan zo ta dan raka ne saboda ta dan gagari kai tafi ka kai kaɗai saboda me ba kuwa ce fa tana buƙatar sanin gari ni fa na san halin yata ba za ta taba banka kuje ba balli daman cewa ne bari ki dan raka ni unguwa kin ji ho shikenan dana ka wuce ka tafi kada ka bata lokacin ka nan dama na faɗa maka yata ba za ta taba banka zuwa wani waje yawo ba ko Allah sa ka iya gani <laughs> Ka gani ko? Ka ce ba za ta fita ba gashi na ta zagaye ta bi shi. Mama yanzu fa za mu da ba dadewa za mu yi ba. Tunda na zo garin nan fa ban zagaya ba. Ya kamata in ga gari. Kin yawo ka ne? Ina sai mun dawo. Yanzu kana nufin ka san duk abin da ya dangance ni? Ta cikin idanuwan kima. Da kuma sanin da ne muke tun kina yarinya. su suka sa na karanci halayyaki <laughs> ba sa mm, ɓoye sirrin zuciyarki mm, me kake nufi ina nufin duk abin da ake son sani za a gani ta yi min misalin yadda kake ganewa <clears throat> misali sanda muka je ɗaukaki ba kika nuna min kanki ba ta cin idanunki na gane cewa ke ce mm. da muka towa hanya ba gaya min cewa kika yi na burge ki ba ta idan ki na gani <laughs> haka yanzu ma da na zo gidanku ba cewa kika ce min za ki fito ba ta cikin idanuwanki na gane cewa zaki fito ki raka ki ba haka ba ne? Kuma ma idanuwan idanuwanki suna nuna wani abu. To ai so nake kai mun bayani ta aka suke nunawa. To ai ba sai na yi miki bayani ba na san ke ma a ranki kin san da akwai. Sai dai neman abu guda ɗaya wanda ina matukar jin shi a cikin zuciyata a kanka. <laughs> ko da baki gaya min da baki ba na fahimci me yake nufi sai dai ina tsoron matsalolin da hakan zai haifar mana. ina kan gane tun da ina ta neman ka ka san ba ma na samun kwanciyar hankali sai da kai amma ka taya ka tafi yawo ba ka samun kwanciyar hankali ah. to ma ta kace ni da shi ka gane kake samun kwanciyar hankali ko kwa ah, <laughs> ya jan banza wa ya san ba da kake ah, ba mamaki ba na san gurin wannan ba maje kaje me yasa ka ci haka ka bari ka ja abin zan gaya ma soyayya da muka hayo ne da shurutuji Ni da ma na sani. Ka san abin da ya faru kuwa? Ke ya zan sani ni ma ina can gurin ta masu. Kamar in ga maka man. Ta ce ta amince da soyayya ta. Ta ce ta yaba da kyawawan halaye na. Kuma a duniyar nan mata ce babu kyakkyawa kamata. Bayan haka ta mallakan zuciyarta. Allah kuma ta ce in sanar da kowa ni take so gobe za a aure da ni da ita. <laughs> Ta yaban da yawa ko? To amma kai baka ce min komi ba. Um, Ka san abu na karhe da ta man? <laughs> matsowa jikina ta kusa-kusa daga can kuma sai na ji ta an tiyo min abin nan irin abin nan na masoya <laughs> ba gane hiba sun bata ba auren na kake wa dariya shi ne abin da iri da ne wayo ma <laughs> ba da irin abin da ka yi <laughs> Manana wanda wa maskara wanda na wanda re wanda madaran na re <laughs> ah! <laughs> Kin san yana ke ji na yau dinnan kuwa? Ta makare na tsakiyar tsibirai mai bahin sanyi da sabar kora 'yan furanni Mihige ciki. Me za a yi? Ke da mihige. Ka. Ha? Ah! Ah! Ya kaga ɗakin ya haɗu sosai. Ina ne nan kuma? Wannan samfanin faran nan fa ya kawo? Kaka ta ce ta yi min su ta kawo min. Amma kakan nan take tsohuwa ya albarka ce. rabo na da ganin irin wannan nan tan apple kata. Ki duba ki gansa jibga jibga ya kace nan gidan Raji Kumar. Me yasa ba ki ga na wurin nasa mace ta ba? Amma idan ka san ba ai kamar ka mata. Ka walle yau ba kana samfanin soyayya da nazo da ita ta musamman ce. Shiru. Na gidan. Ka walle ka ne yarka. kana na ƙara ji ka dan ita nan mata ta ce yanzu idan kuma ka ƙara ce mata kawalle wallahi na kawalle ma timbi wanda da Allah kawalle kina gani idan ma ka ƙara ce mata kawalle sai na suma da kai ba Allah ya daina wai ka mutane ni abokin ka ne na guntule wa ta kai da kafafu ni ne ba mala me faru ne wannan hama ko mana lusari ta susu nan ma ya ta hayya zo gida na labe na nan ne wannan ne mun sai na kai hukuma kara ki aure ni da tawa sai na shege ka kai dama na'am wan gidan nan na za mu koma saboda can ne kai ne zan sarara da mata ta. Mu ɗibi rawa sara mani da ita. Ba wannan ka. Meto, ba wuce wata te ba, za ka wani gandare kana ihu. Ba wayan ba ne, ni ma na yadda da kai wannan gidan ba gidan zama ba ne. Kuma zan da eh? kai da can yanzu nan. Kinga, to mu tafi. Amar kauna, amar kauna ta. Wayo, wannan nan kafaran ne ya cuce na tun anan wurin na so na fara sabirbi da hegali. Sharaɗan wurin soyayya, za ku yi shekara tara kai da ita, ko rana ba ta higa tsakaninku kai da ita ba. idan da kuka yaka za ku samu nasara zamantakewa idan kuma kuka kin haka komai soyayya da kuke zamu gilla igiyar auren wallahi ba zai yi ba ne me sa ma na zo gurin nan ne ka ji shirme da alamu wannan wannan nasu ba zai karko ba dan haka kwana kawai a raba shi ni na ga maka ba zai karko ba idan da go ka je kai wannan hayaniyar da gurin za su raba auren ni yanda aka kyasawa yake son da sai yake aura Ni fa zan kula da rayuwarta gaba ɗaya. Cin ta shan da rabaccin ta ma a kai maganar nan iya nan ko ba ka ba su iti ta. Da gaske zaka yi abin da ka ce. Wallahi wanda bi ma. Ku je to. Manallah. <laughs> Kan ku tafi dole ita ma sai mun ci daga gare ta. Shin ta yadda da dukkanin abin da ka ce? Wannan mara alamu so yake na sake ki aure maza gaya masa. Komai sai dai ta nuni wai ta ba ta yin magana da bakinta ne. Haka take bakin doho. <laughs> Ya na yau hannunka kamar baka yi aiki ba. Yau da safe ne da na tashi matsala na samu. Sai da neman kana canja kayana. Matsala wace iriyar matsala? Wata matsala ce ta faru ina tashi yau da safe na tarar yaro ya yi min fitsari. Uh-huh. Uh-huh. Ya kai ne. Menene faru? Um, kana nufin kenan kana da ɗa? Um, ban daɗa sai dai wanda nake shirin samu da ke duk uh, sanda kika yadda uh, sai na samu da gaske kwarai ko ban daɗa sai wanda zan samu da ke yanzu dai kana nufin cewa za ka aure ni a shirye nake inda kin shirya kawai kimin magana sai a ɗaura mana auren menene ba kike son auren yanzu ne ko wani abin ne faru wani ya ce maka bana yin farin ciki farin cikin ne ma ya sa ka gana canza Ha ha ha ha! में लगा है बाहों में घसने लगा है बांसुए लगी है सजने लगी है कैसी परियों की डोली कैसी है रंगों की रंगोली कैसा ये हवा में गीत है और कैसी तेरी Would you call me? जादू rana me aka kuma kai da baku riga da kun yi aure da ita ba me yasa za ku dinga aka eh shikenan ku kwantar da hankalinku zan je da samu mahaifinta ni da shi mu tattauna akan maganarta sai ku ci gaba da tarayya kin gane amma dai ba raba mu za a yi ba ko ba raba ku zan ba saboda na san ubangiji ya kulla alakar soyayya tsakanin ki da shi babu wani wanda ya sai raba in ba shi ba daman na gaya miki mu zo gun shi zai tsara komai yadda ya dace kuma nema alkawarin zan rike ta da amana har iya tsaye rayuwata na yi muku alƙawari ba zan bar duniya ba sai kun kasance a matsayin ma'aurata hmm? da kyau <laughs> salon soyayya za mu wanda tarihin duniya ma ba taɓa yin kalata mu ba ko kuwa <laughs> sannan kuma sai mu ga waɗannan daƙiƙan sun zo a lokacin da bai Wayannan narin nan ne ko? Ke da kada ki ji tsoro kin ji. mun saba da irin waɗannan wani zaman suna shigowa dama to gabaki ɗayansu masu nawa ne su hudu ne fa bari ki ga yadda zan yi da su kawai ki hau dokin kiki gaba idan kina ɗan jin tsoro ni na gama da su biyo ki daga baya kin ji masoyiya ah. menene matsalar ku ya kuka shiru kawai kun zo a lokacin da muna tsakiyar soyayyar mu da ita menene yasa sai a lokacin da muna tsakiyar soyayya za ku zo tuku wane ne ma ya ce ku zo dalla kuwa ne ku juya ku kama gaban ku idan fada kuke ji ku zo da yin mamayi ni yanzu ba a cikin shirin fada nake ba shaye shashi ku ko da yace ba ku da aiki ba ku da lokacin soyayya komai sai dai ta fada fada fada gaskiya ga nan yare na mana hankali dalilin da yasa zaka zo nan gurin ka dinga shiga irin wannan yanayi ka ja ma mago ka san soyayya ba na sani amma baka san me yake faruwa ba baban da ya ce ba zai yadda ku ci gaba da soyayya ba ka ji sha sha sha wani lokaci ku haɗu da baban naka mai gida na mai gida na mai حتى قوة لقوة تتون ولا السماء لما كنا ما قلت العكس تطير gafarce ni yaro na sun kama min yarinya ta kuma sun tafi da ita zuwa birnin su ta kwana gaba bihara suka bai suka tafi da ita na ji dan wana baba yana can a gida an soka masa mashi hmm, baba kaga dana kada ka taba raga musu saboda mahaifinka ba zai rayu ba ni na san mutuwa zan ka je ka gama da su dana ka gama da su na yi yakar bakin kokari na amma na kasa ce ta sirkata kada ka sake ka raga musu lallai ka bakin yare ne kada ka tafi ka bani ba kada kada ka Ajina ya mutu! me yasa za ka tafi kamar na baba a lokacin da nake tsananin bukatarka bayan ka da gasa na saba da kai ko me kai kake ma a rayuwa ka nuna min soyayya da nake tunanin ba za ta ƙara kuma kawai yanzu lokacin da sai ka tabbatar Kau, como a menina Zia ya kamata mu kawo ƙarshen abin nan ina son wani ya sanar da ni su mu ma ba mu sani ba mu gira bayan mutuwar shugabanmu kai kare kake iya nuna mana hanya kullum muna cikin tunanin me yasa suka ɗauke fawon malli hakan ne yasa muke rayuwa kamar bayi yanzu fatan ceto a kanmu da yanmu gabaki ɗaya ka faɗa kama rataya shi babanka ya kasance mai basira da kuma ƙaƙƙarfar jarumta kai ma kamar mahaifinka ne kana iya murda kanka ka zama zakwakwuri mai jarumta ka shiga kurwar jarumta kaka ka samu nasara mai gira. kana mai gira. daga yau kai ne shugabanmu kai kadai za ka iya wannan aikin babu shakka zan yi abin da kuke zato to amma ta yaya za a yi nasara a kansu bayan ba mu san inda tantinsu yake ba ni na sani ina da hanyar da za mu bi wannan tsimin ba wai tsimi ne kamar kowanne ba wanda kowane mutum zai iya tsallakawa wannan tsimin an samo shi ne daga itaciyar kogon sirri shan wannan tsimi yana tashin zafin jini tsimi ne da yake karawa ilayirin jiki karfi sannan kafafun wasu gabbai sukan harzuka karfin da wannan tsimi zai bawa jiki daidai yake da karfin shedanin dodanin nan suke da shi idan muka sha mu ma za mu iya tashi a sama kamar yadda suke tashi kuma mu faɗa da karfi a sama sai dai da kwai matsala guda daya shi wannan tsimi wanda na kirkira nake da shi na minti takwas kawai yake iya aiki a jikin mutum daga nan kuma sai mutum ya dawo yadda yake wato daidai dan adam ka gwada sha ka gani fara aiki da aka tako ga me zai faru yanzu kai ba madira bane ba ka kalli kanka kamar dodannin shaidanin nan kai kokari ka gwada tashi za ka iya yi za ka iya tashi sama hmm. maza tashi ka tashi yau da kyau maza ka tashi tashi mana babu shakka wannan tsimin naka zai taimaka ka haɗa mana taimakon da muke bukata <laughs> bayan ni wannan maganin naka zaka iya haɗawa kamar mutum biyu komai mai iya yiwuwa ne <laughs> a ɗana magira shiga cikin dodannin nan ba wai abu ne mai sauki ba kafin nan ya zama dole ka je ka haɗu da tsohon mutumin nan da muke kira mace kuda shi kaɗai ne zai iya baka sirrikansa haka samu kai nasara akan su yanzu haka ya kai shekara 180 a duniya ka ji wai 180 sannan abu guda ɗaya shi wannan guri ana kiransa da kamini sannan kuma wannan ƙasa ta dodanni tana daga can arewacinsa ne sannan da akwai wani magani da aka karantar da mu shi shekara biyar baya idan aka sha yakan kare mutum daga sharin kogon nan sannan babu wani dodo da zai sha jininka maganin yana matukar taimakawa amma yanzu babu shi babu wani wanda ya san dalilin hakan amma tun da wannan lokaci shekara takwas kenan babu wani wanda ya yi ikirarin zuwa wannan gurin ko kuma ya yi ikirarin ambata sunan gurin um, amma zan zaɓi mutum biyu da za mu tafi tare. Wannan ba damuwa bane ba duk wanda kake so ka zaɓa ku tafi tare. Alƙur'an ko da ban sani ba wannan dohon mutumin mu zai ci a ɗauka. In da ma da ne mu idan abin alkhairi ne ba za ka taɓa jiya ne ba. Shikenan shikenan kowa ya tafi sa ku wuce ku wuce ku wuce mana kowa ya je sai da safe. Wannan mutumin alƙur'an na fara nahi idan ba mu tafi sai da safe ba an gaya ma za mu kwana nan ne. Thank you. ban sani ba amma dai na ga doki na yana haniniya ina tunanin fa aljani ya gani me yasa ka ce haka me yake irin faruwa ne magira babu shakka akwai aljanu a nan gurin ah? ina tunanin sun san da zuwan mu sun turo a tare mu ah. ya zama wajibi mu san abin da ya kamata mu ni kana yana jin wani moda-moda a gurin nan tunani ke ma kamar dodannin nan na suka zo ya ubangiji ka kare mu daga harin dodannin nan ka san me zai faru dan uwa sai ka faɗa ina kallo mana cin da zarar ka goni ya zo ta bayan ka zugulgule ah Babu wannan magana ya dai kowa ya cece kansa a wajen nan. Ka manta ka kace za ka zama kaftan. Ah! Ka ga kai da sarokin ne kuma yaranka. Samado. Koɗa maki yi da karo. Sarkin yaƙi a bada umarni yanzu nan. Ka ta da ya gahi. Da karo ko ama. Yawa. Ku ƙara harmawa. wannan fa yana kasa ne da kai na shugaba ya ana yake hikimiya ta bada bata ka zafi Wata melasi shugaban kurki zobe ba, ai kuwa dole ba ne, samu na kimiyya ta da wani <laughs> Ban samu babban nasara kan wannan ba samu da. gwaggo dokin ta gaba ɗaya ba ta sauri dole na gano da kuyanga A wannan masarautar tawa akwai dakarun yaƙi dubu na shida da tasa'in da shida kuma duk suna ƙarƙashin kulawa ta ne da kuka biyo ta zubarin Maharaj ba gaya muku ya kuri gargo yake mai gida na kafa Kuma gida! Shawara dai bada, bai kamata a ce mun adabtar da su a haka ba. Aha! Ya kamata a kwance musu baki sai mai martaba sannan fa mu kuma eh, ba mugaye ba ne makamai da kuka gamba da su mun to wucewa ne za mu gun yaƙi mun to za mu baje nagar ne saboda baƙaƙen aljanu ne suka ɗauke mu masoya ta suka tafi da ita. Sai kuma kan yaya? Shi ne za mu je mu kwato ta sai aka kuma ya rashin sa'a muka biyo ta birnin ku idan baka yadda ba ma ka duba bakina akwai shaida za ka gani. Da gaske! Gudar! Ya daga maka bakin daga zaura ba mu gani. shugaba da akwai wani ba da gaske ne kuma tun farko me yasa baka mun bayani ba kamar ina sa kai tazartar da ku gimi ya mulaika wannan yan uwa ne ba su mana amfani kwance su mazojo za ku zauna tare da mu kuma zamu mu ba ku kula sosai wannan mata ta ce gimbi yake lemun sunduri wannan kuma ya dace kuma ni zan tunan gaba ka gaba kaɗan gimbiyar malaika yanzu ma ba wadatattun kuɗi a ƙasar nan tamu sannan kuma ma wani abincin da zamu iya baku ku har ku ƙoshi to amma tun da ku zama yan uwanmu dole za mu yi muku tarma da kyauta ta musamman amma kafin nan za जंगलिया लिया मुझे तो कल घर बुला ले जिंगलिया जिंगलिया मेरा तो दिल खटखटा जिंगलिया जिंगलिया मुझे तो कल घर बुला ले जिंगलिया जिंगलिया मेरा तो दिल खटखटा ले जोश बढ़ा के पास में आके प्यार का ये पिघल बजा दे खुश बना दे तुमने बिठा दे में तो पर गिरा दे दिल को मिला दिल छोड़े मुश्किल मेरा जीना जिंगलिया जिंगलिया मुझे तो कल घर बुला ले जिंगलिया जिंगलिया मेरा तो दिल खटखटा ले Let's go. था कुछ कुछ हुआ कैसे सब हो गया बिना पूछे बिना पूछे घट घटना ऐसे कैसे ऐसे कैसे तू है मेरी बुल्लू बुल्लू है तू मेरी बिल्कुल अब तेरे संग में सपना के बंधु पुल अखमारी जिले में मिले गई हिले हिले तूने किया ऐसा कुछ हुआ नहीं काबू तेरे अनुमान जंगलिया जंगलिया मुझे तो कल घर पर star कटी नहीं शान हुआ हुआ चांद कितने बजे गई मेरी जान बजे बजे मैं तो कहीं खोने लगी जमा मैं तो होने लगी जब मैं हुई गली भबरा है पीछे पड़ा तेरे नैन पड़े है मुझे लगी पूरा हो गया है तेरा मेरा वादा

din kamar wacce game da bayanan karkai na kasa. ta to amma an ce kafin mu tafi wannan gari na aljanu sai mun je mun haɗu da wani mutum ya ma sunan mace kuda kai ma haka bane mace kuda ne oh haka ne sunan wanda za mu gani mace kura <laughs> ai mun nuna mun san yin yake ba mu wani abu nasa da ban sani ba dan ku kwanta da hankalin ku duk kana wani kuke bukata mai gida mu je muku yi kiwo mai gida da mun kace zaka taimaka mana kwarai ma ko za mu taimake ku ya kamata ya taimaka masa shugaba. Zan na ku sarkin yaƙi ƙasar da badagire mundur. Za ka kai ku gurin shugaba mata kula. Yo shugaba godiya mara iyaka. Baba tun da aka haife ni ban taɓa barin wannan yankin namu ba. Ina so in ga abubuwan da yake cikin duniya baba ya kamata a yi wannan tafiyar da ni. Mm. Uh-huh. Mm-hmm. Roshi ima albarkatau. <laughs> Ah, Sabon cikin ke mara ke da wannan tafiyar. Ga